Nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na safiyar yau Asabar. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a safiyar ta yau da suka hada da labaran duniya da kuma shirin mu leƙa jaridunmu na yau. Bayan su kuma sai shirye-shiryen na duniyar mu a yau muryoyin masu saurare. mu leƙa iran da kuma afirka a yau to waɗannan dai da allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku ashirin namu na yanzu da fatan da ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshe jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730 shirye mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madala yanzu za mu fara da labaran duniya wanda tahir amin zai karanto. ga labaran duniya da farko ga kanansu pakistan ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da bincike don tabbatar da ko india ta yi amfani da pegasus na isra'ila don satar maganar imran khan an bude wasannin olympic na 2020 a wani biki wanda babu mutane a birnin tokyo na kasar japan a jiya juma'a mutane fiye da 200 sojojin isra'ila suka jiwa rauni a jiya juma'a a yankin yamma da kogin jordan yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar pakistan ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da bincike don tabbatar da ko kasar india ta yi amfani da pegasus na kasar isra'ila don satar maganganun imran khan prime minister kasar an sami lambar wayar prime minister kasar ta pakistan imran khan a cikin jerin lambobin da ake zaton harfi kasar isra'ila ta yi amfani da manhajan nan na pegasus don satar maganarsa tun shekara ta 2016 a lokacin da manhajar ya fara aiki. tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta bayyana cewa a ranar Lahadi 17 ga watan Yuni da muke ciki ne da wasu kamfanonin kasa da kasa a yayin bincike suka tabbatar da cewa sun taimakawa Yahudawan Isra'ila wajen aikin satar bayanai a wayoyin shugabannin kasashen duniya da dama da manya-manyan mutane da kuma wasu fitattun mutane a duniya. a jiya juma'a ce dai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar pakistan ta zargi ƙasar ta indiya da amfani da irin wannan manhajar wajen ayyukan leƙen asiri labarin ya ƙara da cewa al'amarin ya shafi shugaban ƙasar faransa da ministocinsa wanda suka caccanza wuyoyinsu da lambobinsu a ranar alhamis da ta gabata har ila labarin ya kara da cewa ayyukan leƙen asirin ya shafi mutane fiye da dubu hamsin a duniya a jiya juma'a ce da misalin karfe 8 na safe agogon japan aka bude bikin wasannin olympic 2020 bayan jinkiri mai yawa saboda yaduwar cutar corona a kasashen duniya an bude wasannin da wasannin wuta a filin wasanni na olympic da ke birnin tokyo ba tare da halartar mutane ba sana'aka aka gudanar da wasu wasannin shakatawa don biliyoyi mutane masu kallon wasannin a kasashen duniya amma a wajen filin wasan kuma akwai wasu masu zanga-zanga wanda suke buƙatar a dakatar da wasannin don rayuka mutane sun fi wasanni in ji su sai kuma 'yan wasa daga ƙasashe kimanin 200 ne suka yi maci a cikin filin wasannin ɗauki da tutocin ƙasashensu suna murna da jin daɗi gwamnatin kasar japan dai ta ɗauki matakai masu tsauri don hana 'yan wasa da waɗanda suka halarci wasannin kada su kamu da cutar corona amma duk da haka ya zuwa yanzu an sami mutane akalla 60 wanda suka kamu da cutar a cikin 'yan wasa da kuma baki 'yan wasan iran da kuma masu horar da su kimani 66 ne suke halatta wasannin ta tokyo 2020 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga radio hausa voh daga nan birnin tehran jami'an tsaro na harmje kasar isra'ila sun ji wa falastinawa kimanin 200 rauni a jiya juma'a a lokacin da suke zanga-zangar mako-mako da suka saba a duk ranar juma'a inda suke allah wadai da gine-ginen da ake yi wa yahudawan sayoniya a yankunan falastinawa da aka mamaye kamfanin lanjin labaran wafa na falastinawa ya ba da rahoton cewa yahudawan sun farwa falastina masu zanga-zanga a yankin yamma da kogin jordan wanda suka hada da garuruwan nablus bita da kuma jabal sabi inda suka jewa falastinawa da dama rauni daga cikinsu dai akwai mutane 146 na garin nablus ahmad jibril shugaban hukumar hilal ahmad ko kuma red cross na yankin ya faɗa a kafafen yaɗa labarai kan cewa an harbi mutane 33 da harsasai na gaskiya wasu 87 kuma saboda shakar hayaki masu sa hawaye sun shaƙe wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da samuwar sojojin amurka ƙasar iraki ta ba da sanarwar cewa ta yi amfani da jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa don kai hare-hare kan sansanin sojojin amurka da ke tashar jiragen sama na arbil babban birnin yankin kurdistan na kasar iraki kamfanin dillacin labaran asabirun na kasar iraki ya nakalto kungiyar lewa usairun tana fadar haka a safiyar yau asabar ta kuma kara da cewa an kai hari ne a cikin dare da misalin karfe biyu sannan ta kai hare-hare ne da jirgin yaƙi dauke da makamai kuma wanda ake sarrafa shi daga nesa kan sansanin sojojin na amurka da ke arbil manufar wa'annan kungiyoyi dai ita ce korar sojojin amurka da kasar iraki kafin haka dai majalisar dokokin kasar ta iraki ta samar da doka wacce ta buƙaci ficewa dukkanin sojojin kasashen waje daga kasar masu sauraro karshen labaran duniya kenan to labaran duniya kenan kuka saurara daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran to yanzu kuma ga aminu kiyawa nan zane da shirin mu gabatar da shirin nan na muleka jaridunmu na yau ga jaridunmu na yau. bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na jaridun jaridunmu na yau inda za mu leƙo mujalin da ake bugawa a tarayyar najeriya da kuma wasu da ake bugawa kasashen mu nahiyar afirka to mala awal da farko dai ina ganin bari mu leka najeriya to bismillah duba mm. irin labaran da ake dauke da su da jaridu suka mai da hankali na'am to batun sallah dai yana da cikin abubuwan da jaridu suka dan mai da hankali akai sai kuma batun harkar tsaro eh na wanda yake dama dai kusan shine ah, kusan shine labarin eh, dama eh to na ya zama kamar dai ruwan da dare ga mutum to na insha Allah eh, to labarin shine game da batun waɗannan yaran ɗaliban makarantar ɗan nan na makarantar Salihu Tanko Islamiyya na'am da kama ke garin Tagina eh a jihar wato garin Rafi mm-hmm. kuma karamar hukumar rafi da ke jihar Niger inda aka kama a ɗaliban makaranta su 156 eh. kusan ana iya cewa kusan wata guda kenan ko to abin da ke faruwa shine jane ta kawo labarin cewa akwai rudani mm-hmm. game da bangaren iyayen yara din da kuma bangaren su kansu waɗanda suka yi garkuwa da su waɗanda yara din kenan yana eh, eh, inda akwai kuɗaɗe da suka bukata a basu mm-hmm. to an kai musu sun bukaci a aika musu da naira miliyan talatin naira miliyan talatin ah. to wanda aka bashi ya je ya kai shi wannan kuɗin eh. to da je sai kirga ya ga cewa akwai karancin naira miliyan hudu da dubu dari shida <laughs> so da aka yi <laughs> shi ma ya zara nasa kenan watakila to lallai kam sun ce ai ba su yadda ba za ka yi suka rike shi sai kuma sako ɗaliban ah. suka ce sai an ciko wannan cikon kuɗin duk da sun samu kusan miliyan 25 haka kawai minu ba kuma suna buƙatar wani ƙari ƙwarar da gaske to bayan haka ma da mm. yake sai suka ce to shi tunda abin haka ne ma to ba za su saki wannan ba Allah ba ba kuma saki yaran ba sai an ciko miliyan 4,600 nan sannan kuma an sai musu manyan mashina guda shida an kai musu wai wai wato okay irin wannan mashina suke amfani da su ka zama lokaci da irin wannan cewa suna kai hare-hare da wannan mashina sun suke kaiwa eh kwarai da gaske to shi wannan a matsayin wato kaman uba kenan punishment turanci ga shi wannan mutumin din da ya kai musu da suke zargin kenan shi ya dan yi almun da hana cikin kudaden kenan kwarai da gaske kuma labarin ne cewa a kwanakin baya ma akwai kudin da aka kai musu mhm. amma sai aka kuskure su waɗanda suke rike da yaran a ce ba su aka yi kuɗin ba wayo wayo wayo wasu ne da suka yi to asu su kuɗi ba da <laughs> an yi kuskure wurin wannan to wannan kuma sai an fasa sake wani abu kenan daga farko a zo a sake samun wani kuɗaɗe ɗin tukuna a sake ba. eh shine to aka kai waɗannan bayan wancan an kuskure to shine aka kai waɗannan da aka waɗannan kuma aka samu su wannan dai a daidai lamarin nan fa malamin kusan eh, abun yana yana yawa gaskiya kuma haka a ah, wallahi kuwa to Allah da ya kyauta Allah kawo ƙarshen wannan fitina to amina to daga Najeriya din barin nufi kasar Ghana inda ita kuma jaridar nan ta graphics ta Ghana ta kawo wani labari kaga malamin ka san kaman a can kasashen mu Najeriya da su ana ta musanta batun nan na covid-19 corona din nan eh, mutanen mu da dama suna cewa abun kaman ƙarya ne babu shi babu su amma kaga kaman mutanen da suke dan wannan yankin ko mu da muke nan ai kaga zai wahala mu mu ce ba babu ita yawa saboda muna ganin mutane da suke mutuwa abokanmu da shoransu wasu haka gidan ko makwabta kowa da shoran muna ganin da yadda ake mutuwa kusan kowane to yawa to a kasar Ghana ma ana fuskantar irin wannan yanayi mutane kamar ba su yarda da abin ba to shine ma'aikatar lafiya ta kasar Ghana ta fitar da wata sanarwa tana gargadin mutanen kasar cewa fa lallai a mai da hankali don kuwa ana iya fuskantar matsaloli sosai don cutar wannan cutar uh, covid-19 eh. musamman ma wannan wannan su sake fitowa na kwanan nan din nan yauwa fata ta shigo kasan kuma akwai yiwuwan za ta yi barna oh. saboda yadda ma'aikatan ta ce ta ce daga cikin jihohi abin nan larduna goma sha shida da ake da a kasan sha biyar daga ciki suna fuskantar wannan matsala din akwai mutane kimanin dubu uku da ɗari shida da takwas waɗanda a halin suke da wannan cuta din. Wani da aka sai suka kira al'ummar kasan don laifar su ta ka tsantsan kan wannan cuta lalle da gaske ne kuma ta sake ta bullo da karfinta a kasan eh ta san eh. wannan cuta ta bullo ma a kasashen Afirka da yawa warai har Najeriya din ana ta magana da shirin amma kaga mutane wani lokaci suna kamar nuna cewa kamar abin ma ƙarya ne a wani harka ne kawai ta cin kuɗi ko wani eh, makamantan wannan haka ya sace ko ake amfani da ita alhali kuma gaskiya lamarin da dama ba wai haka din bane ko da ma dai ba da iya kore cewa waɗansu suna amfani da wannan daman wurin ko su ci kuɗi ko su ba amma dai kuma mutane kamata mutane su yi taka tsantsan saboda lafiyar su ne wannan haka eh, yayi kwarai na an ce kula da kai yawa ya fi ya fa kwamin ko sako ne ko fa kaya ne kuma ne ake cewa ne haka eh, yi kuma rigakafi haka eh, ya kuma gani gaskiya ne haka ne yawa to kuma Allah ku yaso Allah ya taimaka na mm. sai kuma labari na gaba da jaridar Premises ta kawo a Najeriya inda ta bayyana cewa tura ta kai bango to a ina eh, kenan a jihar kaduna wasu matasa ne suka baki wasu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne hmm. a unguwar kakuri da ke jihar kaduna da ta kawo labarin cewa uh, wato kwamishinan ko kuma kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar kaduna muhammad jalegi mm-hmm. shi ne bayyana wannan bayani inda ya nuna cewa wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan bindiga ne mm-hmm. an babbake su a nan garin kakuri din eh. wannan abin ya faru ne tunda wasu matasa ne suka biyo waɗannan 'yan bindiga din mhm. tun daga garin wato unguwar barnawa suka dinga bin su har suka kai su zuwa wannan unguwar kakuri eh. wanda ga bisani dai kawai suka bige su aka taron dangi aka bige su mhm. suka babbaka musu suka eh. watsa musu fetur suka kone su kurmus inda da ake bince kayakin su an ga wayoyi wajen guda uku da kuma bindigogi guda biyu. Ragamalamin abin da ake gudu kenan Eh, to ya kamata ana kira ga su mahukunta gaskiya su dauki matakai sosai saboda irin wannan kaga kamar daukan doka ne a hannu misali to kuma wani lokaci zaka ga mutane an kai su to kamar yadda su labarin da cewa tura ta kai bango to ga irin wannan ne wani lokaci in aka kai eh, irin aka kai mutane bango din haka to da ga suka dauki doka kansu kamar yanzu mangarun da sarkin muri din ne kwanan nan ya a wurin sallan idi na ranar eh. sallah dinna eh. eh, ka kagan ka duba yanayin abun za wato wani abu ne da su daga duka alamu an kai su turan ne tuma ta kai su bango da wasu maganganun da irin sun dan yi tsauri haka da sauransu to amma dai irin wannan yanayi ne da ake gudu cewa kada abu ya kai ga haka mutane sun ga daukan doka dan wani lokaci za a iya samu wani mutum wanda ba bai mai laifi din ba wani innocent mutum haka sai ga abu ya fada kansa to Allah dai kawo karshen wannan fitina a Najeriya to a kasar Ghana na sake komawa akwai batu jaridar nan ta Paul sai ta kuma ta kawo wani labari malamin shi ma dai mara dadi ne gaskiya kasan kwanakin baya can Najeriya ayyukan aka dinga yada cewa kusan yan yara makarantun sakandare da suka rubuta jarabawa na wax nan eh, na eh, eh, waye jam da shauransu haka an ce kusan sun faɗi ana ta cewa akwai dalilin ana har amana kaman izgilanci kuma ake cewa ne da cewa suna kallon fina-finai na arewa 24 yau daɗin kowa ne wane ne wane ne haka yau da ƙarshe da aka nuna cewa da gaskiya ma lamarin mashi ba gaskiya ba ne to ma ƙasar ghana minista din ne ministan wato yankin kuma lardin arewa maso gabashi na kasar ghana zakaria yidana eh. shine cewa cewa mafi yawa kashi 99 cikin 100 na ɗaliban da suka zana jaraba na na wax eh. kasan wato west african secondary school certificate examination eh. malamin kashi casa'in da bakwai cikin ɗari sun faɗi ah, abin ya yi eh, kashi tukaga ah, wannan a hukumance ne gwamnati ta sanar da wannan abin a ya ɗin abin dubawa ne ya ce mafi dujewan sun samu kalla akalla wanda suka samu wani abin kirki shine wanda suka samu pass amma mafi wa duk an zabi duk da cewa bai kawo ainihin hakikanin mai faru amma da ya kiraye malamai su kansu na makaranta da su ƙara kaimi eh. wurin wannan kaga wannan ai gaskiya abun bakin ciki ne kashi 90 da kashi uku kenan suka sami suka cin jarabawa kaga ai abu ya mu ne a ina mutun zuwa jami'a dole a sake wannan kaga ganin shekara sai sake shekara guda alal kalla sake abin nan a sake rubutawa wai da shauransu kaga abin da ba daɗi gaskiya wannan labari din gaskiya kamata a eh. ce mahukunta a kasashen yawa kasashen ma yawa an ba irin wannan saboda gaskiya ne wani lokaci akwai batun malamai din su kansu malaman gaskiya wasu lokaci ba kwararru bane na biyu kuma akwai batun kayan aiki sannan da irin yanayin da ɗaliban suke karatu a ciki da yaro malam ɗalibi a aji kusan yara sun kai ɗari da wani abu wani masu zauna ƙasa kaga ina zai kaga ina da a yi karatu ya samu dama a samu dama a yi karatu da ya kamata a yi to Allah da ya kyauta to amin amin ba sun kuma lokaci ba lokaci eh ya riga da kawai to shikenan to masu ya huta gajiya to masu raya a yi lafiya to madala bayan shirin mu da gajarjin mu na yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na duniyarmu a yau duniyar a yau jama'a masu saurare sallama da fatan ana cikin koshin lafiya barkan mu da sake saduwa a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ya saba zuwa muku daga nan radio hausa voh inda muka saba tattaunawa ko nazari kan wani batu da ya dau hankalin duniya to shirin na duniyar mu a yau zai mai da hankali ne kan damuwar da wasu kasashen duniya suka fara nunawa game da bankaɗo yadda aka yi amfani da wata manhajar isra'ila wajen yi wa fitattun mutane ciki har da shugabannin kasashe da na gwamnatoci da 'yan jarida da kuma 'yan fafutuka leƙen asiri ta waya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Tomarila a ƙarshen makon da ya gabata ne kafofin yada labarai suka fitar da wani sakamakon bincike wanda ya nuna yadda aka yi amfani da wata manhajar Isra'ila wajen yi wa 'yan fafatkar kare hakkin ɗan adam da 'yan jarida da kuma 'yan siyasa musamman 'yan hamayya da gwamnatocinsu kusan waya. lamarin dai bai tsaya a nan ba don kuwa bayanai da ke ci gaba da fitowa na nuna cewa lamarin ya shafi har da wasu shugabanni da gwamnatocin kasashen duniya sakamakon binciken da kafofin yada labarai da dama a duniya suka rawaito ya ce an yi amfani da manhajar ta tatsar bayanai mai suna pegasus ta kamfanin isra'ila na nso group wacce idan aka saka ta a waya za a iya ɗauko sakonni hotuna sunaye kai har ma da sauraron kiraye-kirayen da mai wayar ke yi kamfanin na isra'ila wanda aka kafa a shekarar 2011 ya jima yana fakewa da cewa manhajar ko fasahar tasa ana amfani da ita ne domin samun bayanai daga gungun masu aikata manyan laifuka ko kuma 'yan ta'adda sai dai kungiyoyi irin su forbidden stories da amnesty international sun ce daga shekarar 2016 an yi wa mutane sama da dubu hamsin leƙen asiri da manhajar daga cikinsu akwai 'yan jarida 180 da 'yan siyasa maza da mata 600 da 'yan fafutukar kare haƙƙin ɗan adam 85 da shugabannin kamfanoni 65 sauran kuma sun hada da yarimomi da janar-janar ɗan soji da jagororin ƙungiyoyin gwagwarmaya da attajirai da 'yan siyasa da dai sauransu binciken ya zayyano kasashe irin su mexico india morocco saudiya togo da hungary da suka amfani da manhajar nuna tatsar bayanai daga 'yan kasarsu har ma da waɗanda ke ƙetare shugaba emmanuel macron na daga cikin manyan jami'an gwamnatin faransa sha hudu da aka yi amfani da manhajar leƙen asirin ta pegasus da ake kirawa a isra'ila don bibiyar abubuwan da ke faruwa a wayoyinsu jaridar le monde da ake bugawa a faransa ta ce ɗaya daga cikin lambobin wayar da shugaba macron ke amfani da ita da ta tsohon sa edward philip da wasu ministoci sha hudu na daga cikin waɗanda ake yi wa leƙen asirin tsawon lokaci jaridar ta ce wani kamfani mai zaman kansa da ke kasar morocco ne ke gudanar da wannan aiki na leƙen asiri kan manyan jami'an gwamnati da suka hada da ministan harkokin wajen kasar jean-yves le drian da na kudi bruno le maire da tsohon ministan cikin gida christophe casner har ma da wasu 'yan majalisar dokoki lambar wayar da ake zance an yi ma shugaban macron leƙen asiri da ita lamba ce wadda yake amfani da ita tun a shekarar 2017 a nahiyar afirka ma akwai shugabannin kasashen da lamarin ya shafa ciki har da Cyril Ramaphosa na Afirka ta kudu da kuma sarkin Morocco Mohammed na shida. Forbidden Story da kuma Amnesty International sun ce sun samu lambobin wayoyin mutane akalla dubu hamsin da aka saurari wayoyinsu daga shekarar ta 2016 ta hanyar amfani da manhajar ta Pegasus da Isra'ila ke kerawa. ana zargin kamfanin na isra'ila da yi wa dabban mutane leƙen asiri ta hanyar liƙa ɓoyayyar manhajar a cikin wayoyinsu na salula yayin da bayanai ke cewa fitattun 'yan jarida da masu gugurmaya da attajirai da 'yan siyasa na cikin waɗanda aka yi musu leƙen asirin dama dai an jima ana zargin kamfanin na nso da sayarwa da gwamnatocin ƙasashen duniya manhajar leƙen asirin ta pegasus wadda ake amfani da ita wajen bibiyar halin da mutum ke ciki na sirri manhajar na iya kunna kyamarar wayar salular mutum ko kuma microphone ɗinta tare da tattaro bayanan da ke kunshe a cikin wayar ba tare da saninsa ba wasu kafafen jaridu da suka hada da washington post da the guardian da le monde da sauransu su ne suka bankaɗo irin leƙen asirin da wannan kamfani ke yi wa jama'a a madadin wasu gwamnatocin ƙasashe abin da ya haifar da fargaba game da 'yancin mutum na killace sirrinsa jaridun sun bankaɗo cewa sama da wayoyin zamani dubu hamsin ne a sassan duniya aka liƙa musu wannan manhajar tun daga shekara ta 2016 ko da yake kamfanin na nso group ya musanta wannan zargi yana mai bayyana shi a matsayin ƙarya tsungurungum ɗinta gwamnatocin ƙasashen duniya da aka zarga dai da amfani da manhajar sun fara fitowa ɗaya bayan ɗaya suna musanta zargin da ake yi masu na amfani da manhajar wajen kwashe bayanan masu adawa da su a gida da waje shugaba barham misali na iraki shi ma yana cikin jiran shugabannin uku da firaministoci guda goma da sarakuna da wasu muhimman mutane da ake sa ido a kan lambobin wayarsu saboda zargin leken asiri jaridar washington post ta rawaito cewa ba a samu damar tantance ko kamfanin isra'ilar mai leken asiri ta nso suna da alakar da ta shafi lambar wayar shugaban iraƙin ba ko wani yunkuri na yin hakan yanzu dai isra'ila ta fara nuna damuwa gaba da ban kaɗo leƙen asirin da ake zargin kamfanin nata da hannu a ciki a halin da ake ciki isra'ilar ta kafa wani kwamitin bincike domin bin diddigin lamarin bisa fargabar kada hakan ya janyo mata rikicin diplomasiya ministan tsaron ƙasar benny gantz ya ce suna nan suna duba batun kafofin yaɗa labarai a isra'ilar sun ce gwamnati ta kafa kwamitin na tsakanin kamfanoni domin bibiyar illolin bayanan da aka fitar game da manhajar ta pegasus domin sake duba yarjejeniyoyin da ke da alaka da ba da manhajar a bangaren da ya shafi fasahar yanar gizo kasashen duniya da dama dai sun mai da martani yayin da wasu ke yin da yadda aka yi amfani da manhajar wajen yi wa fitattu da wakilan kafofin yada labarai kusan waya ƙungiyar tarayyar turai ta bakin shugabar kwamitin na eu ursula von der leyen ta ce babban abin damuwa ne abin da muke ji ana faɗa idan dai har ya tabbata to zai kasance babban abin takaici da allah waddai a ɗaya bangaren kuma manyan kafofin yada labarai da dama na duniya sun shigar da karar kamfanin na isra'ila game da batun zargin kusan da aka yi wa 'yan su wani sakamakon bincike da kamfanin citizen lab na jami'ar toronto a canada ya gudanar a shekarar 2020 ya tabbatar da sanya wannan manhaja ta pegasus a cikin wayoyin gwamman ma'aikatan tashar talabijin ta aljazira mallakin kasar qatar sabanin kwayar cutar cheval de troyes da ake sakawa domin samun damar kutse ko lalata kwakwalwar kwamfuta wato virus ita wannan manhaja ta pegasus an bayyana cewa za iya kunna microphone ko kyamara ta wayar domin leƙen asiri cikin sauri akan abin da ke faruwa a inda wayar take wasu majiyoyi kwarara sun bayyana cewa ana sayar da manhajar ta pegasus a dalar amurka dubu ashirin da biyar a kan wayar da aka ɗorata ta domin yin kuse ɓangarori da dama da aka taɓa malikin asiri ta wannan hanya sun shigar da ƙarar kamfanin na isra'ila gaban kotu daga cikinsu akwai kamfanin facebook da kuma whatsapp wanda ya bayyana cewa ya gano wata matsala a cikin tsarin aikewa da tsakoni a manhajojinsa yayin dai kamfanin na nso group na isra'ila ke cigaba da musanta batun leƙen asirin ya kuma ce shi yana baiwa gwamnatoci manhajojinsa ne domin yaƙi da ta'addanci da kuma masu aikata miyagun laifuka shugaban kamfanin ya ce a cikin shekaru goma sha ɗaya yana aiki da ƙasashe arba'in da biyar kuma a cikin shekarun ya amince sayarwa da ƙasashe casa'in manhajar a halin da ake ciki dai ƙasashen da aka bankaɗo cewa an yi musu leƙen asiri na nan na gudanar da bincike kan batun faransa wacce aka bayyana cewa shugabanta na cikin waɗanda leƙen asirin ya shafa ta kira wani taron majalisar tsaron ƙasar ranar alhamis wata sanarwar kakakin gwamnatin ƙasar ya fitar ta ce shugaba emmanuel macron ya ɗauki batun da matukar muhimmanci kuma ƙasar na ci gaba da gudanar da bincike kan bankaɗo cewa macron na cikin waɗanda aka manna wannan manhajar ta leƙen asirin ta pegasus masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin na duniyar mu a yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. Tumanillah bayan shirin duniyar mu a yau yanzu kuma ga Hassan barka nan da jama'ar sa wato kuma saurare kenan a cikin shirin na muryoyin masu saurare a yi saurare lafiya muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya yau ma dai dama ce gare ku domin isar da sakonninku na murnar babbar sallah ga 'yan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka ja muje Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana na ku ne da kullum miji Muhammad wanda aka san da suna mai soja mai dai sahu a nan likita dutse zandar. Eh, ina so mika sakon barka da sallah ga yan uwa da abokan arziki kamar su Musa Haruna Asuba a kashe mai sabko akwai Mamman mai yanki a kwana rahama akwai Rabo mai aski a kwana rahama akwai Abdul Kapitaniya mai ruwa a kwana rahama akwai hamusu Ali a kwana rahama akwai Abdul Mumin mai aski a kwana rahama akwai Letoro mai sans bakin likita dutse akwai agwa mai faci Mr. Kadangare bakin likita dutse akwai Alhaji Bashir mai shago bakin likita dutse sojoji akwai president dan duwa shugaban yan adai sahu a nan zandar akwai isaka a dan adai sahu a nan zandar bai lamba biyu ina gaida da kari roga roga wanda yake agadas akwai muhammad zakir lafun da ake yake agadas ina gaida da tahir m tahir jambulo ina gaida da shugaba iliya mai kanti da shayi garkin dora ina gaida kowa da kowa ina ma kowa fatan alheri da fatan kowa ya sallah lafiya mai magana na ku ne da kullum miji muhammad wanda aka sani da suna miji soja mai adai da sahu a nan zandar a tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci Tehran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadirin Asuba kashe mai safko da makaram jamhuriyar Nijar. To yana so ku bani dama na mika sakonnin gaishe gaishe na na barka da sallah zuwa ga yan uwa da amanan arziki kamar haka. Da farko akwai abokina Umar Baban Yaya sabon gida da ke jihar Jigawan tarayyar Najeriya akwai Aminu Adamu Malam Madorin jihar Jigawa sannan akwai Aminu Fatakai Ringim akwai Ashiru Usman Sabuwar Gwaram jihar Jigawa tarayyar Najeriya sannan akwai Aminu wato Kano Mai da Garko akwai Idris M Idris da Damaturu Zuru akwai Musa Sale Tandare Fortescom jihar Yobin, tarayyar Najeriya akwai wato Ilyasu Hussein Usman journalist da ke Fortescom sannan akwai Kadori Digaga dan Fulani Muwarji da ke jihar Bauchin tarayyar Najeriya sannan akwai Shehu Adamar Jau akwai ah, Jibrin Umar na Basa France ina da ke Sokoto tarayyar Najeriya sannan a nan jamhuriyar Nijar akwai Maji Soja a ah, Mai Aditi Sahu da ke bakin Hospital National da Magaram sannan akwai na Agwa Mai Baci wato Bala da ke shi ma bakin Hospital National da Magaram akwai Letoro Mai Petr ko in ce Mai Essence a nan bakin hospital national da magaram sannan akwai yusuf madatte da magaram akwai babaye lefe babaye gambo waɗanda suke a nan jihar da magaram baki daya na mai magana mu musa hadirin asuba kashe mai sako da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu sashen hausa na biyu na tausa barkan mu da warhaka mai magana na wuli yanzu daga jamhuriyar nijar eh, a yau zan mika sakon barka da sallah na zuwa ga dukkanin yan uwa musulmi na fadin duniya baki daya kan gudanar da wannan sallah ta layya ya Allah ta'ala ya karba mana ibadun namu Allah kuma ya maimaita mana muna yi ma dukkanin musulmi barka da sallah musamman wannan sashen Hausa muna muku barka da sallah muna fatan kuma Allah ta'ala ya maimaita mana Allah ya nuna mana tabbatin badada musamman zuwa ga manya-manyan masu sauraron wannan tashar taku akwai babanmu Alhaji Addi da yake nan ne ya mana da shi fatan Allah ya kara masa lafiya akwai malam Musa Hamma akwai kuma malam abubakar hamma akwai malam musa adamu da kuma malam ali akwai malam sule shi ma'anan da mai duka muna musu barka da sallah da dai sauran yan Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Niger. Mun shigo shirin zamu mika sakonnin gaishe-gaishe na barka da sallah ga 'yan uwa da amina arziki da dukkanin musulmi na duniya maza da mata. E, da farko dai ina miƙa saƙon barka da sallah ga abokina da ke a garin Agaris Alkasim da shi da iyalansa. A nan da magaram akwai abokina Sunusi maɗattai Isuhu maɗattai ina mika musu sakon barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya eh, idan na koma tarayyar najeriya akwai abokina ahmad rima ina mika masa sakon barka da sallah da fatan ya yi sallah lafiya da shi da iyalansa sannan akwai eh, iliya mai shayi da kanti a garkin daura shi ma ina mika masa sakon barka da sallah idan na dawo nan da magaram akwai abdo kibiya da ke a garin kadamari shi ma ina mika masa sakon barka da sallah sunana abdurrahman wanda aka sani da doki biya daga unguwar karamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama in meka sakon barka da sallah ta ga yan uwa musulmi na duk duniya na farko ina gaida hassan barka ina mishi barka da sallah da shi da iyalin shi aboki na alkasum yana a garas ina mishi barka da sallah usaini starga kaso kwalliya ina mishi barka da sallah ibrahim mai fafoti kaso kwalliya shi ma ina mishi barka da sallah yarbe mai kanti shi ma ina mishi barka da sallah ina ma sani alhaji barka da sallah sani sangwar barka da sallah shayabu mushe ungwal kadamari shi ma ina mishi barka da sallah in a koma garin santawa ina gaida mamman buniya awashe shi ma ina mishi barka da sallah sabu biola mai adede ta sau shi ma ina mishi barka da sallah murtala mt taksimo to shi ma ina mishi barka da sallah sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga ungwal kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar salamu alaikum to marilla da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun shi saƙonka kuma ina ga kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu cikin ƙoshin lafiya. tuma da labarin shirin muryar masu saurare yanzu kuma sai shirin mu na gaba muleka iran muleka iran Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikinsa muke kawo muku bayanai game da tarihi muhimman wurare, masu zaɗan tarihi da ma na addini, da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran, da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bari saurari abin da kai mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai garzaya da ku ne zuwa garin Nishabur mai tsohon tarihi wanda ke lardin Khurasan. Garin Nishabur dai yana daga cikin lardin Khurasan Radawi ne wanda bayan birnin mashad shine gari na biyu mafi girma a wannan yankin wannan birni saboda yanayi na ruwa ko iska mai kyau da yake da shi da kuma yanayi mai daɗi da wurin yake da shi ya sa yake ɗaukar hankalin mutane daban-daban domin zuwa ci gaba da rayuwa a wurin wanda yana da tarihi mai tsawo kuma yana da gurabe na tarihi da ba su da tamka da yawa daga cikin matafiya da suke zuwa ziyarar birnin mashad suna yada zango a wannan birni domin kallon ababe masu ɗaukar hankali da ke garin don haka yanzu muna so mai muku ƙarin bayani ne game da irin waɗannan wurare masu ɗaukar hankali da ke birnin na Neshabur. Shi dai wannan birni na Neshabur ba ga manya-manyan malamai da masana da ƙwararru da yake da su wanda suka taka muhimmiyar rawa a tarihi za ga cewa hatta ma Muhammad bin Muslim mawallafin littafin nan fitaccen littafin nan na wato mabiya ahalus sunna a sahihi muslim ya fito ne daga wannan gari na Naishabur. kuma idan ana iya tunawa a wannan garin ne lokacin da imamu rida alaihi salam ya yi hijira daga birnin madina zuwa garin khurasan aka bi da shi ta wannan gari inda mutanen wannan gari suka yi mai tarba mai kyau bayan da ya kammala hutawa zai kama hanyar cigaba tafiyarsa zuwa birnin khurasan ko kuma birnin mashad sai mutanen garin suka fito suka yi caffa suna bankwana ga imam wanda a lokacin ne suke tambayansa ko akwai wani abu zai bayyana musu ko wani hadisi daga kakansa to a nan ne aka samu asalin hadisi nan da ake cewa hadisi na silsilatu zahab wanda yake da wato eh, sanadi da wanda suka karɓo shi babu wani bako a ciki daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa jihokinsa har zuwa kan imamu rida wannan hadisi ya isa wannan kaɗan kenan daga cikin irin tarihi ko kuma abubuwa masu kima da tarihi da wannan gari yake banta da shi to da farko bari mu leƙa zuwa kabarin ummar khayyam ɗaya daga cikin fitattun mawaƙa kuma masana da ke wannan gari shi dai umar khayyam fitaccen mawaƙi ne masanin ilimin taurari da lissafi ɗan asalin ƙasar iran wanda kabarinsa yake nan a birnin na Neshabur wanda daga bisani aka mayar da shi ya zama ɗaya daga cikin muhimman wurare na zuwa yawon buɗe ido da ke nan Neshabur kabarinsa yana cin wani lambu ne wanda lokacin da yake raye a nan ma ya gudanar da dukkan rayuwarsa don haka kana shiga wannan lambun za ka ga hoton kyakkyawar mutum-mutumin kayyam wanda idan ka yi tafiya kaɗan za ka isa inda wasu bishiyoyi suke kore shar da aka sanya wani abu kamar gada da zai kai ka har zuwa kabarin ustaz sihun shi ne ya gina kabarin kuma ya tsara shi yadda yanayin rassan bishiyoyin da ke gefensa furanninsu za su rika zuba a kansa a lokacin yanayi na bazara haka zalika ya rubuta baituka guda biyu na waƙoƙi da tsarin rubutu mai kyau akan dutsen kabarin na umar khayyam wuri na biyu kuma shine lambun kadamga a wuri mai nisan kilomita 24 daga nan nishabur a ɗan gefe kaɗan da hanyar mashahar zuwa nishabur akwai wani wuri da ake da ke kudancin dutse to a wurin akwai wuri mai tsarki da ake kira da suna lambun kadamga wanda ne ake kiran wajen da suna kadamga akwai wata alamar takun sawun kafa guda biyu akan wani bakin dutse wanda ake danganta waɗannan takun sawun ɗin da imami na takwas daga cikin jerin limamai goma sha biyu na yalan gidan manzan Allah sai da aminci tabbata gare shi da Allah yansa, wato Imam Rida alaihi salam wannan yasa masu ziyara zuwa mashahad da dama suke yada zango a garin domin kallon wannan sawun kafa wannan lambu da aka gina shi a zamanin daular safawiya babu shakka za ku ji daɗi sosai idan aka kalli irin tsarin yadda aka ƙawata wurin da aka yi ma kusurwa takwas daga cikinsa daga nan kuma sai wajen da ruwa ke kwararowa na giri ne kafin mu kai zuwa ga wannan wuri sai mun yi tafiya ta kilomita 40 da ke da arewa maso gabashin birnin Neshabur. To a can akwai wani ƙauye da ake kira da suna ne wanda ke da wuri mai kyau da ruwa ke kwararowa a wajen. Wannan wuri yana arewacin ƙauyen ne wanda idan muka je cikin rafin muna isa inda rafin ya rabu gida biyu gabas da arewa nan ne za ka iya yin ido hudu da wannan waje mai kyau duk da yake cewa wannan ƙauyen bai cika jin hankalin masu yawon shakatawa sosai ba amma kasancewar rafi da ke cike da ruwa da kuma lambu mai cike da korayen ganyaye ya ƙara wa yankin kwarjini da zama abin kallo ga duk mai wucewa to ma saurare lokacin da aka ɗera shirin fa ya riga kawo jiki don haka ya zama wajibi ɗiga aya a nan amma a tarbe mu a shirinmu na gaba domin jin mu dauke da ci gaban shirin da karin bayani game da wasu muhimman wurare da ke wannan wuri ko kuma da ke wannan gari na Naishabur. A madadin wanda suka taimaka shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. ta masu saurare shirin mu leka irin kenan kuka saurara yanzu kuma sai mu je ga mu na karshe wato shirin na afirka a yau a yi saurare lafiya afirka a yau jama'a ma saurare assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da muhimman abubuwa da suka faru a nahiyar Afirka. Da fatan masu saurare za su sanci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurara abin da ke manta na di a bisa faifai. To madalla yanzu bari mu shiga cikin shirin gadan-gadan. kamar yadda masu ware suka sani ne ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka fi ɗaukar hankali a nahiyar afirka kai da masu ware wasu ƙasashen musulmi shine batun idin babbar sallah ko kuma idin layya kuma da batun aikin hajji da aka yi duk da yake cewa mahukumtan ƙasar saudiya sun hana baƙi zuwa kasar saudiya don suka farali sai dai kawai waɗanda suke zaune a cikin kasar ta saudiya su ne wanda su gudanar da aikin hajji ko kuma su gudanar da aikin hajjin bana kuma wannan ya samo asali ne saboda kare lafiyar mutane da kamuwa da wannan cutar coronavirus da zama tamkar ruwan dare gama duniya to da mun jin yadda kun hada taruka daban-daban a kasashen nahiyar afirka da farko zan fara tarayyar najeriya inda na tuntubi alhaji mu'azu umar hardawa nan jarida a tarayyar najeriya domin jin karin haske game da yadda wannan bukukuwa na ban sallah sa gudana a nan Najeriya sai kada baki ya ce. Alhamdulillah an gudanar da bukukuwan sallah a Najeriya ranar talata da ta gabata kuma an gudanar da bukukuwan sallah lami lafiya sai ko zuwa wannan lokaci an gudanar da bukukuwan sallah ne ba tare da samun wata walwala ta a zo a gani ba saboda karancin kuɗi da mutane suke fama da shi da kuma matsaloli na kuncin tattalin arziki wanda gaskiya mutanen da suka saba yanka na layya a wannan lokaci da daman su basi ba wanda yake yanka raƙumi ya dawo saniya ko rago wanda yake yanka saniya kuma yanzu ya dawo rago masu ragon kuma wasu da daman su masu daina a bana basu yanka ba to al'amarin dai sai dai addu'a Allah ubangiji ya cece mu Allah kuma ya magance mana matsalolin da aka shiga amma mutane suna fama saboda abinci yanzu ake nema ma tukuna ba nama na layya ba kowa ya raja'a ne kawai yadda zai samu abin da zai ci musamman saboda tsadar abinci za ka samu shinkafa ƙaramin mudu naira 700 babban mudu naira 1,400 ko 200 kwalbar manja naira 800 kwalbar man gyada 800 mudun wake naira 800 haka kuma mudun gari naira ɗari huɗu mudun masara ɗari hudu to kaga an shiga wani irin mawuyacin hali wanda ba ana yin ta abin da za a yanka ba ne yawanci ta abin da za a ci ake haka lamarin yake a kudanci da arewacin najeriya duk gaba ɗaya kusan kowa yanzu ta abin da zai ci yake yawanci an tara dabbobin amma babu kasuwa a wasu wuraren wasu wuraren kuma akwai kasuwar babu dabbobin sosai musamman ganin yadda duk dabbobin akasari rigimar nan ta shafe su saboda da dama wanda suke kudanci ba za su iya dawo da su arewa ba sun kama sun sassayar banza-banza a kudu wasu kuma sun dawo da su arewan yawanci lokacin ba lokacin dawowarsu ba ne ba su kintsa ma dabbobin yadda za su samu su ci abinci su koshi ba babu abincin yawanci duk dabbobin wanda ake yankawa ma akasari babu nama babu mai a jikinsu wasu kuma sun dawo dabbobin sun yi ta mutuwa saboda rashin abinci da rashin karfin ruwan sha da canjin yanayi ya shafi dabbobin ma to lamarin da sai dai addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana mafita cikin wannan al'amari bayan haka tashe-tashen hankula da suke faruwa a wasu sassa na Najeriya duk sun haifar da matsalolin da akasari mutane da dama ba su san ma dafawa ba ana cikin wani irin yanayi wanda kusan abin da za a ci kawai ake nema ba talayya ba ko kuma ɗinkin kayan sallah ba ko kuma yadda za a yi a samu wani jin daɗi na rayuwa ba da fata allah ubangiji ya magance mana wannan matsala. idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar ma an gudanar da bukukuwan babban sallah ta layya kamar yadda aka saba wannan yasa tuntubi wato Malam Ibrahim Cillo wani dan jarida a jihar Damagaram magaram musamman magarin cewa jamhuriyar Nijar ƙasa ce wadda take da kuma arzikin dabbobi inda ake zuwa daga kasashen Afirka daban-daban domin sayan dabbobi na yin layya a duk shekara. da kuma yadda yanayin raguna suka kasance a lokacin sallah din sai ka da baki ya ce duk da yake a wannan shekara kamar da ake cewa wata gadon shekara wannan shekara ta zo ma mutane da karamcin hali da karamcin kuɗi da kuma jaje na talauci da ya addabi al'umma sannan kuma da irin yadda farashin dabbobin ya danganta nan da can a wani guri suna cewa farashin dabbobin kamar ya yi arha a yayin wani gurin kuma suna cewa hakikan kudin ya dan tsawala idan an danganta da na bara ko su shekaru da suka gabata sannan kuma a fannin sayar da sayarwa tunda salalaya lokaci ne wanda ake hidima sosai ta sayar da sayarwa fannin kasuwanci to a iya cewa alhamdulahi a ma dai an hudo dabbobi da dama wanda kuma eh, farashin su ya bambanta daga daidai karhin mutum sannan kuma an sai da babbar rago wanda har zai kai jika 500 an sai da shi na kudin sefa a yanda kuma karamin rago zai tashi daga jika 30 level 40 abin da ya gaba to sai dai abin da aka lura wanda ba sabon ba a irin wannan lokaci shine shigowar baki yan tarayyar najeriya musamman ma wanda suke zuwa sayan dabbobi a irin wannan lokaci a bana kusan aya cewa ba su zo ba har ma wani labarin da muka rika samu daga can mutane kusan boda suna cewa daga nigeria ma ake shigowa da dabbobin cikin nijar don a saida su saboda irin yadda naira ta fadi a hal yanzu tana kusan naira 900 akan shiga guda ta kudin sefa a dako tana kusan 300 ko kasa da 300 to wannan abun ya dan gurgunta al'amuran kasuwancin na dabbobi a irin wannan lokaci saboda a irin wannan lokaci ne mutane suke yin eh, su ma na shekara ga waɗanda suke saba kai dabbobi cikin tarihin nigeria musamman har zuwa eko zuwa abuja da dai sauransu to wannan shine babban gibin da aka samu a bana to sai dai kuma a irin wannan lokaci kamar yanzu da yake kasar Nijar akwai inda ake daukan mai ana kaiwa to kamar yan kasar Mali da yan kasar Burkina in sun zo nan wajen suna daukan dabbobin suna tayar da su wannan ya dan sa abin ya dan ne dan sauki kaɗan haka zalika kuma sannan kuma a ɗaya waje fuskar tsaro eh, lalle a wasu sassan na kasar ta nijar musamman ma jihar jifa da talabari da wani yanki na tawa ana fama da matsala ta karamcin tsaro a wannan fanni inda kuma 'yan ta'adda suke kawo har-hare nau'i-nau'i to a aya cewa dai wannan sallar kusan dukkan labaran da muka bibiya babu inda aka samu irin wannan matsaloli na kai har-hare a irin wannan lokaci na eh, babbar sallah ko yaya a da waɗannan bukukuwa a wannan lokaci da ake fama da matsalar tsaro musamman ma sace mutane domin karɓa kurin fansa umar yunus ɗan jarida ne a grand jos na jihar plateau ya bayyana mana irin matakan tsaron da aka ɗauka a lokacin gudanar da wannan biki na babbar sallah abin sha'awa a nan jihar plateau wacce ta yi fama da rigingimu na addini da kabilanci da siyasa a baya wacce duk lokacin da za a yi wani biki na addini kama daga sallah ko kirsimeti sai an samu rikici to amma a yanzu abun ba haka yake ba za ka ga mabiya addinin kirista suna yawo a unguwannin musulmi yayin da musulmi su ma suke yawo a unguwannin kirista a wannan lokaci na bikin sallah wanda a baya abun ba haka yake ba su ma jami'an tsaro waɗanda da sukan takaita al'amuransu amma yanzu kusan ko'ina za ka gansu kuma za ka ga wuraren taruwar jama'a musamman ma gidan ajiye namun daji da kuma uh, irin manya-manyan ɗakunan nan da ake kamawa domin gudanar da baki na musamman zaka ga duk sun cika mutane suna shagulgulan su babu tashin hankali kuma wani abu da na lura da shi shine wannan karan babu masu uh, tuƙin ganganci wayanda suke hawa mashin ko mota su dinga tuƙin ganganci saboda an zuba ido sosai musamman ma akan masu mashin wayanda aka ce su daina zirga-zirga kwata-kwata har zuwa wani lokaci kaɗan daga cikin ra'ayoyin wasu daga cikinsu da suka bayyana ra'ayoyinsu kan yadda suka samu wannan basalla da aka gudanar. sunana dai alhaji muhammad inu ahmad dan a mataimakin kungiyar masu karban fenshi ta kasa mai wakiltar jihar arewa maso gabas kiran da zan yi ne a gan a wannan shirye-shiryen babban sallah da ake ciki yanzu a mutanen mu ya zama dole su yi hakuri domin halin da muka samu kanmu a ciki akwai waɗanda za ka ga sun samu fenshi din a kan lokaci akwai waɗanda kuma ba su samu saboda haka su yi hakuri su ba da hakuri wa 'ya'yansu a yanzu abinci ake nema haka ne to sunana adamu shehu mazaunin bauchi garin bauchi wannan sallah sai mu ce alhamdulillah tunda dai mun waye gari ranmu da lafiyar mu amma dai yanayin kasa da take ciki da kuma tattalin arzikin kasa yana nan da yana tafiya kwan gaba kwan baya tun da dai farko alhaji yakubu shaibu dan sarin sarkin fam bauchi na farko wannan sallah da Allah madaukakin sarki ya kawo mu cikin ta da rai da lafiya muna godiya ga Allah madaukakin sarki da muka samu kanmu mu cikin lafiya abinda yake damun talaka a wannan lokaci shine karancin abinci da kuma kuɗin shi kansa wanda mutane sun shiga wani irin hali kuma ba mu fatan Allah maimaita muna lokaci sai kuma muna fatan Allah ubangiji ya ba mu mafita to duka duka iya abin da so nan gan lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki ya zama wajibi daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin na amma din sun suna wanti da ya saba gabatar da shirin ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ya cewa da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To masu saurare da haka muka kawo karshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu. To amma da yake ma dan sauran lokaci ga tahir amidin ya sake dawa da ya tuso mana wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara. Pakistan ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar da bincike don tabbatar da ko India ta yi amfani da Pegasus na Isra'ila don satar maganar Imran Khan. an bude wasannin olympic na 2020 a wani biki wanda babu mutane a birnin tokyo na kasar japan a jiya juma'a mutane fiye da 200 sojojin isra'ila suka jiwa rauni a jiya juma'a a yankin yamma da kogin jordan da masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku ashirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin shirye-shirye in haka ne sai ku biyo mu zuwa an jima ashirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku amma kafin lokacin a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muroyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shirin kan kama ni da na kasance tare da kotun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.